abin da ya kamata ku sani dan ta'adda bello turji mutuwa te ta zo bi iznillahi abubuwan da annan suna faruwa bi iznillahi mutuwa te ta zo wato ya ga an kai shi ga bango mutuwa ta zo mai don shi ne duk inda an ka nuna bello turji abin da naka cewa marigayi don haka da kun ga dalla turji ku ce ga marigayi nan saboda ni saboda tsakani da Allah gwamnatin tarayya kowa ya sani shekara guda gwamnatin tarayya ta yi tana roƙon yan ta'adda cewa ana kira ga yan ta'adda su zo a yi sulhu da su kun ji wannan ko ba ku jiya ba an Ana bai da aminci kuma mu ta bayyana ba su da amana ko bata bayyana ba karshe dai duk an ka gama wannan shahe shahe gwamnatin tarayya da kanta ta gano maganganun su Murtala Bello shi a gaskiya waɗannan bayan ya faɗi haka da an ka zo kuma sojoji sun karuce sun karuce shi mikwaru yana ganin zai mutuwa sai gashi kuma yana kira cewa in dai ana son a zauna lahiya to da wa aka son a zauna lahiya da wa aka son a zauna lahiya yanzu don Allah akwai wauta ma kamar wani ya ce wai wai ai a kira dalla Turji a zauna da shi misalin wannan abin kamar wallahi mutum ya faɗa gidanka da AK47 sai ta faɗi sai ka ɗauka sai ya ce don Allah ka tsaya dai mu zauna lahiya da wato za a zama lahiya yanzu da kaga bala'i kaka magana a zauna lahiya kuma abin mamaki na in Allah ya kasance su dalla turji mutumin da adda bakin uwaye kuka tsammani ya zauna lahiya na sha faɗa muku su dalla turji halin da sun ka sa mutanen arewacin Najeriya kuma wallahi duk gurup din dalla turji komandodi ne in ka bi su yara na matasa ƙanana kawai abin da an kai kyale su an kai sun ka bi mu suna ta kashewa wasu sun ka karme wasu gindi to yanzu Allah ya sa sojojin Najeriya maganganun sun zakura su mu abin da muka ce in kun isa masu gidajen su Bello Turji ku ce kun ba Bello Turji ahuwa ya shigo cikin gari ku gani da mutanen Sokoto da mutanen Zamfara da mutanen Katsina da mutanen Kaduna ni ina cewa duk inda kuka Bello Turji ku halbe shi duk mai cewa a wa Bello Turji ahuwa ya kawo uwa ta ai mata wadai uwa uwayen mutane muna nan da mutane mata ka cimma tsohuwa don rashin imanin su Bello Turji sahi suka ware fin sannan kananan yara na ku bi duk komandodin Bello Turji ku dauke ka tallabin gal dukkanin su babu dan shekara 40 daga 25 zuwa 35 kuma ba hawo nuri suke ba an san su an san gidajen su yanzu mu ɗauki misali yanzu sai suna cewa kare haƙƙin fulani suka yi don Allah wannan ƙarya ta ko ba ƙarya ba duk bahillacin da kun ka sani mahi yawa dalla turji ka turawa bahillace yana da garge biyu ko uku na shanu ya tura a kashe shi a kwashe shanu sai kuma su dawo su ce an zo an yi musu banna za su yi ramuwar gayya za su dau fansa abinda ka nuna haka Halilu Subugu ya bayyana ka hinya mutu ko bai bayyana ba muna roƙon Allah ka sa bello turji shi irin mutuwa Halilu Subugu ya Allah irin kaskancin da shabkau ya gani Allah ka sa bello sojoji ya ga wanda ya shi yanzu yana nan da kwamandodi da kwamanda yana da sama da mutum ɗari biyu karkashi ne riƙe da manya manyan bindigogi wai sun ga yanzu sun tara kuɗi in kana son a yi sulhu da kai bello turji akwai raddul mazalim a cikin sharuɗan tuwa babu raddul mazalim don haka magana kaci banza wannan ba ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mi in dai haƙƙi yana da alaka da dan adam yanzu bello turji ya yi gina daji ya sa buhuhuwan kuɗi yanzu abin da ya kada a ce a taho a zauna da shi sai a dan samu sojoji kudi su dakanta daga kai mai hari ya dawo ya sai gidaje ya sai motoci ya ba su wahaya kwana biyu ya koma daji ya ci gaba da kashin mutane bi iznillahi mutuwar ka tazo na faɗa muku ku diba ku ga duk waɗanda ya tara ya ba su bindigogi ba nesa suke ba an san su an san uwayen su mu abinda muka ca duk mai cewa zalunta su Bello Turji an kai ya faɗa muna komanda guda na Bello Turji wanda an kashe ma dan uwa na ba ku misali ka challa dingel yana nan rike da manyan bindigogi yana kashe mutane yana da tawaga ta hi mutum 200 karkashi ne kuna fahimta bello kagara yana nan shi ma kwamanda na yana da mutane baya ne sama da mutum ɗari biyu bello turji ya riga ya rene su fa iyaka su ba su komi in ba kisa ba irin su baleri irin su dan bakolo irin su malam ila manawa irin su sa'idu buzu irin su ga sunan yalo emia ga sunan duk kwamandodi na duk waɗanda an san su daga kaji wannan ɗan fakai na wannan ɗan kagara na babu hudan wani wuri to mu ɗauki misali na san mutum ya sanni, ni na san uwatai na san ubanai ya zo gidana ya kwashi dukiyata ya kashe ƴaƴana ya yi zina da ɗiyata gobe sai ka ce mai ya shigo gari in ka tambaye ka meye hujja sai ka ce ai Allah ya faɗa cewa illal lazina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai dai waɗanda sun ka tuba kahin ku samu iko gare su sai Allah ce anna Allah gafurur rahim ku sani Allah mai gafara ne mai jin kai wannan aya tana nuna haƙoƙin bayin Allah da ya ɗauka sun sha banza ai in baka gane ba abinda Allah ka cewa illal lazina tabu sai dai waɗanda sun ka tuba min qabli an taqdiru alaihim kayan ku samu iko ku kama su to kamar ka ce to yanzu yayi kaza yayi kaza sai ce fa alamu ku sani anna Allah furu rahim Allah mai gafara na mai jin kai ma'ana haƙƙin da a tsakani ne da Allah in ya ga dama ya yahi amma yanzu ya amshi naira miliyan hamsin ga ka shekaran jiya yau an kai mai ahuwa sai ya tawaye ci gaba da cin miliyan hamsin kana kallo wannan sunnar manzo Allah ta nuna sai an mai suwa hadisan manzo Allah suka fassara ayoyin alkurani don shi wasu malaman tafsiri ma da sun ka zo sun ka ce kai ayan ma tana magana mushrikai da sun wa Allah ta waye sun wa manzo Allah ta waye idan sun ka tuba tuban da sun ka yi, ya shahi abubuwan da sun yo baya na shirka da ta'addancin da sun yi amma wanda an musulmi dan uwanka ya tare ka ya amshi kuɗinka to istighfari da hailala da yayi wannan tsakani ne na da Allah ya tuba amma ya kawo ma kuɗinka don shi sharadi na raddul mazalim mayar da zalunce zalunce annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu humaid bin Sa'idi annabi sallallahu alaihi wasallam rantsuwa yi da Allah ya ce wallahi mu wallahi ko manzo Allah bai rantsuwa ba mun yadda amma saboda ya akkada magana ya ce wallahi la yahuzu ahadun minkum shay'an bi ghairi haqqihi illa laqiya Allah ta'ala al qiyama yahmiluhu ya ce na rance da Allah ba wanda zai amshi wani abu ba tare da haƙƙi ba sai fa ce ya haɗu da Allah ranar alkiyama yana dauke da shi manzo Allah ya yi rantsuwa duk wanda ya amshi haƙƙin wani ba bisa ga haƙƙi ba sai ya hadu da Allah yana ɗauke da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fala a'rifanna ahadan laqiya Allah yahmilu ba'iran lahu ga'un. wallahi ban ma nuna na san mutum in na hadu da shi ranar alkiyama yana dauke da raƙumi yana yi mai kuka raƙumma aw baqaratan laha huwarun ko nagge tana yi mai boda aw shatan tayar asbal turji raƙumma da sun ka amsa na bayin Allah shanu da sun ka amsa na fulani awaki da sun ka da kuɗi manzo Allah ya yi rantsuwa sai sun ɗauko su ranar alkiyama sai kawai wani ya zo ya ce a ah, yi gwamnati ta yi musu afuwa yi Allah maɗaukaki ya ce illal ta bu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim sai mu ce ayat tana magana a kan gafarar zunubai tsakanin su da sun kai na ta'addanci rayuwa da sun haka shi Allah in ya ga dama sai ya yahe musu amma akwai raddul mazalim wannan magana na cewa akwai mai da zalunci zalunci ku bi duk wani gogaggin malami ahli sunna abinda ya rubuta cikin littafi ne kenan ku ɗauki babban malamin musulunci Imam Nawawi a cikin littafi ne ya qulatu dalibina wa umdatul muttaqin abin da tabbatar kenan cewa mutumin da ya kwaci dukiyar mutane ko ya tuba sai ya mai suwa inji inji Imam Nawawi a cikin rawlatul dalibin wa umdatul muttaqin Imam ibnu Qudama al-Maqdisi a cikin littafi ne al-Mughni abin da ya tabbatar kenan ibnu Hajar al-Asqalani a Fatahul Bari abin da ya tabbatar kenan ga sunan manya-manyan dakkan malaman sunna abin da suke ta kenan ya Allah muna ka duk wanda ya ɗan mai wasu turjigin Allah ka kaskanta shi ya Allah duk mai son su su yi nasara da bayan Allah su dawo su kama hulɗa da mutane ya Allah Allah ka sa ya gane eh, yana da rabon ganewa Allah muna roƙonka da sunayenka da siffofinka Allah ka ba sojojin Najeriya nasara su kamo Bello Turji ga hannu su kawo Murtala Bello a ce shi mai jawabin ƙarshe a tambayi Murtala Bello shawara mi za a wa Bello Turji kai yanzu Bello Turji in ka san kunya kuma Allah ya ji kan Badaru ba dan ya mutu ba yan jarida sai sun kai mai tambaya suka ce ranka ya daɗe wai yanzu in suka zo suka ce yanzu suna son a dawo a yi sulhu da su ya ce yanzu yanzu da aka bin su suna ɓoyo ai yanzu babu wannan magana ashe in ka ji wani ya laba ya ce ana na ana magana sulhu ƙarya yake munafukan Allah na su turji ya sun yawa mai ta babu magana sulhu gwamnatin tarayya ta yi raddin magana sulhu an yi wannan 419 yanzu babu wannan magana tsakaninku da Allah malamai sun yi ta yin wa'azi ko ba su yi ta yi ba malamai sun yi ta yi musu wa'azi ku tuba ku ji tsoron Allah Dun Najeriya babu wani ɗan ta'adda guda wanda an mashi mashuri da an ka sani da yace na ji wa'azi na tuban ma Allah babu shi kullum abin da suka cewa a naɗa kwamiti a zo a ba su kuɗi in an ka ba su kuɗi in mutum na da bindiga ɗari sai sai bindiga ɗari biyar jibi ya koma tarewa ya ci gaba da kashe mutane ya Allah ka kasanta waɗannan mutane ya Allah ka yi musu ruwan bala'i ya Allah irin kamun da kawwa adawa da samudawa ya Allah ka wasu bello turji irin wannan ya Allah ka nuna muna bello turji kaskance da su ada aleru da su dogo gyaɗe wai hukun sani abin da ya kamata ku sani na sha baku labarin dogo gyaɗe da ya taɓa kama wasu 'yan mata mi kwaru an ka yi an ka yi ya bada matan mutane da ya kama ya ce bai basuwa an ka isko uba ne don ku gano na haɗa muku duk waɗanda uwayensu suna nan lahiya lau an ka isko uba ne an ka ce yi ma ɗanka magana don Allah ya bada ɗiyan mu uban dogo gyaɗe ya tadda uwar dogo gyaɗe ya tura ta daji don Allah mutanen arewa sun yi sun adalci ko ba su yi ba an ka tura uwar dogo gyaɗe daji ta roƙe shi cewa don Allah ka ruha nan asiri ka bada ɗiyan uwa ce fa ce ya yadda yawa uwa ce alhurma amma a bashi miliyan ɗari. don Allah wanga ya kai shege ko bai kai ba to wanga haka cewa wai a zo a yi alƙawari to da wa zai alƙawari kai kowa ya sai bindiga wallahi magana wani wanka cikin gari kana yawo da mota kana kwalliya wallahi ka sai bindiga duk wanda ya ma wata hauka wallahi kwattare ka kowa ce ta haihi wani amma magana wani katon banza ya zo ya sallama ma wallahi da a kwantar da ɗiyarka gaba gare ka a kwanta da ita gara ka mutu a zo a ce ka mutu ka yi shahada ya yi sauki saboda akwantar kwantar da ɗiyarka. wani katon banza ya zo ya kwada gidanka ya yi ma yankan rago ya kwashe matanka ya yi daji da su ya yi zina da diyanka sannan kuma kuma a kai mai kuɗi to su dawo su yi mi don haka mu abin da muka cewa muna roƙon Allah ya gwada mana ƙarshen waɗannan ƴan ta'adda muna roƙon Allah ya ba mu nasara a kansu ku sani ho suna nan ba abin da suke hari wasu mutane suke nuhi nan sakkwato guda biyu akwai shekaran jiya nika magana da wani ya ce malam bayan an an so ne fansa akwai magana da na so in yi da kai nace faɗa min ita ya ce wallahi abin da suka cewa mallamai biyu in sun ka kama su su koran nan sun ka mutu bukatar su ta biya sun ka faɗi wani malami nan saboda sun ka ce da murtala asada su biyu ɗaya suka son su kama wallahi bi izinillahi insha Allah muna raye sai mun ga gawa Bello Turji insha Allah muna raye sai mun ga gawa Ada Alewu saboda haka Bello Turji wallahi ka sani su murtala Bello na nan na zaburar da sojojin Najeriya kuma sojojin Najeriya addu'a annan bayan Allah na yi musu subhanaka